أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu kallon wannan tasha barkamu da sake sada da ku a daidai wannan lokaci a cikin wannan shiri na musamman kamar yadda aka saba shiri wanda ya shafi hukunce-hukuncen addinin musulunci a makaranta ta iyalan maza allah sallallahu alaihi wa wanda kafin ya bar wannan duniya ya yi mana wasiya da riko da su inda yake cewa na bar muku nawaya guda biyu alkur'ani da iyalan gidana kamar kullum muna tare da babban bakon mu hujjatul islamul musulmi malam ibrahim abdullah ahmad akar makalla salamun lahi alaikum wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu to malam muna muku barka da yasa barkan mu da alhamdulillah masha Allah to wasu kallo muna fatan za ku kasance tare da mu a cikin shiri din kamar yadda aka saba sannan ba manta ba maudu'in da muke magana wato maudu'i wanda ya shafi eh, sallah kuma muna cikin bayani ko kuma bangare wanda yake mana magana akan sharuɗa na sallah mun zo kuma sharaɗi shine sharaɗin tsayuwa inda man fara bayani akan shi sai zama lokaci ya yi halinsa to daga nan insha Allah malam zai dora da izinin Allah subhanahu wa ta'ala akar makalla sannan ku da iso sannan kuma to akar makalla mun ji kuna ta ambato mana sharuɗa ɗaya bayan ɗaya yanzu gashi mun zo sharaɗi ko in ce zama da ya gabata kun fara yi mana bayani dangane da shi wannan sharaɗi na tsayuwa har kuke cewa malamai suna bayani ko kuma wasu da shi ba ta so ta shiga cewa shi wani ne tsayawar da ake cewa tana haɗe tare da ruku to insha Allah mun so mu sauran abin da ya shafi wannan bangare kenan insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله to muna بقنا akan abin شافي واتو صيوة a cikin sallah kamar da mun ɗauko magana akan abin da ya shafi arkanu ko kuma wajibatus sala wajibabbun sallah haka ne da hausa din ko mm-hmm. Mm-hmm. wato ayyuka na wajibi a sallah mm-hmm. inda muka ce su waɗannan ayyuka na wajibi sun kasu zuwa kaso biyu akwai alwajibatul arkanu akwai wajibabbu waɗanda rukunai ne ma'ana idan ka ƙara su ko ka rage su daga sallah to sallah ta ɓace mutum ya sani ko bai sani ba ko bisa ganganci ya yi ko bisa kuskure su kuma akwai alwajibatu gairul arkani ayyuka na wajibi waɗanda su ba rukunai ba ne ma'ana da ma'anar yaya da ma'anar cewa idan mutum bisa ganganci yana sane ya ƙara su ko ya rage su to sallar ta ɓace amma idan mutum bisa rafkanuwa ne mhm. mantuwa ce ta sa mutum ya haka to sallarsa ba ta ɓace ba to sai muka fara bayani akan abin da ya shafi alwajibatul arkanu mhm. waɗannan ayyuka na wajibi waɗanda rukunai ne mun yi magana na farko akan abin da ya shafi ita kan taniya sannan muka zo muka yi magana akan abin da ya shafi takbiratul ihrami mhm. kabbarar harama inda muka yi bayani akan cewa ita kabbarar harama dinnan dole ne sai mutum ya yi ta ta yanda kamar yadda wasu malaman suke ta suke ta ai shi akan kansa in ya ce allahu akbar din ya ji da kunnansa shi ne ya kabbarar amma ya zamana in dai kunnansa lafiya kalau yake ba yana da matsalar ji ba uh-huh. kuma a'a ko kuma kunnansa lafiya kalau yake kuma babu hayaniya wacce za ta hana shi ya ji lafazinsa to dole ne ya yi kabbarar harama da lafazi da cewa shi akan kansa matuƙar ba shi da matsalar kunne kuma ba hayaniya to zai iya jin abin da ya faɗa to aka faɗi wannan akan abin da ya shafi wato ita kabbarar harama <clears throat> sannan kuma mun yi bayanai daban-daban a kai muka zo akan abin da ya shafi tsayuwa alkiyam cewa wannan tsayuwa ɗin rukuni ne a waje guda biyu uh-huh. tsayuwa lokacin da kake kabbarar harama din nan ya zama na a tsaye kake ko uh-huh. da kuma lokacin da mutum zai tafi ruku'u ya zama a tsaye yake daga tsayuwa ya tafi ruku'u uh-huh. sai muka ce amma fa ta ina za a gane wannan ana gane wannan ne ta hanyoyi guda biyu lokacin da mutum ya zo zai shiga sallar jami'i yayin da ya to sai tarar da liman ya yi ruku'u mhm. to yana so ya shiga jami'in nan kaga ba zai tafi haka Allahu akbar gaba daya ya tafi tare da ruku'u ba sai aka ce kaga nan ma'ana ta fito mhm. cewa a ai sai ka tsaya idan ka tsaya a tsaye mhm. sai ka ce Allahu akbar duk saurin da kake kuwa in kai kabbaran nan sai kuma ka tafi sai ka yi ruku'u ka gani ko a ko kuma aka ce kamar yadda za mu zo mai bayani akan abin da ya shafi hukunce hukunce na rukuu. cewa shi ruku'u ɗin nan shine mutum ya sunkuya da niyya ta cewa ruku'u zai kuma khudu allillah oh. don risina wa Allah uh-huh. tabaraka ya sunkuya uh-huh. kuma wannan sunkuyawar da nufin cewa ya risina wa Allah ta'ala ne shine ruku'u shine aka ce ah ai mutum yana ruku'u tana iya wa wata mushkila ta yana cikin sallah yana tsaye yana cikin karatu eh. kuma ya gama karatun sallar bai ya ruku'u din ba sai wani uzuri ya bujuro wanda sai ya sunkuya ya ce kamar misali mutum yana cikin yin sallah sai ya ga yaro karami zai zo misali yaro karami yana zaune a gabansa ya rarrafo ya rarrafo ko yana zaune ya dau wani abu zai ci wanda abin nan zai iya cutar da shi sai ya sunkuya don ya karbe wannan abin eh. kada yaron nan ya ci uh-huh. misali uh-huh. ko kuma a'a yaro karami yana gabansa zai faɗi ko zai yi wani abu wanda zai cutar da shi eh, uh-huh. sai ya sunkuya don ya ceci wannan yaron ko ya hana wannan abin da zai cuci yaro ko mm. a'a yaro zai yi wani ta'adi ne wanda ta'adin nan zai iya cutarwa a wajen nan sai ya sunkuya domin ya ɗauke abun ko ya ɗauke yaro kaga ba ya sunkuya ne da nufin ya yi roƙo ba to aka ce wannan sunkuyawar da ya yi eh. da wani uzuri ya kai ko kashe kunama ai an sani cewa idan mutum yana cikin sallah sai kunama ya gani ba a ce eh. shi kenan za ka yi sallah ci gaba da yin sallah ai kana gaban Allah eh. kana bauta Allah ka bari kuna mata kallara ma harbi ba a'a sai aka za a iya kashe ko mm-hmm. mukaddara sai mutum ya dan samu takalmi ne ya sunku ya make ta ya ci gaba zai dago ya ci gaba da sallah sallar sa ba ta da matsala saboda wannan ya wadda yayi ba sunkuyawa ce ta ruku'u ba ba ya mm. sunkuya ne da nufin ruku'u ba mm-hmm. wani uzuri ne ya gifta wanda kuma ya halatta gare shi ya wannan abin yana cikin sallah to na'am kenan ana a takaice wannan sunkuya da ba a yi barakallah saboda haka to idan ya eh. wannan sunkuyawar sai kuma yake so ya yi ruku'u to ba zai tazarce ba misali sai ce bari ya dago ba tare da ya miƙe tsaye ya tsaya ba eh. sai ya do daidai Eh, sunkuyawar ruku'u ya ce kawai shikenan tunda na sunkuya daidai ruku'u kawai bari na dora hannuwa akan eh, gwiwata eh. shikenan na ci gaba da sallah aka ce a'a dole sai ka koma tsaye uh-huh. ka tsaya tsaf sai ya zama na ruku'un nan daga tsayuwa kai aka ce to wannan ruku wannan tsayuwa din uh. tsayuwa guri na biyu kenan na cewa ita tsayuwa ta rukuni ita ce da wacce za ka yi kabbarar harama mm-hmm. da kuma lokacin da za ka tafi ruku'u sai muka ba da waɗannan misalsalu guda biyu mm-hmm. muka ce misalin su ƙarar yana bayyana yayin da muka ba da misalin wanda ya zo zai shiga sallah ya tarar an yi ruku'u mm-hmm. da kuma mutumin da ya sunkuya yi wani abu ba ruku'u ba sai kuma yake so ya dawo ya ruku'u muka ce anan bayanin ta ƙarara yana iya eh, bayyana wannan alƙiyamul muttasilu bin ruku'i da yawa zaka ga mutum yana so ya bayanin albayanul mm. alqiyamul muttasilu bir ruku'i mm-hmm. cewa tsayuwar da take hade da ruku'i sai ka ga cewa bayanin bai fito ba shine muka yi wannan bayanin kenan eh, sannan kuma wata mm-hmm. mas'ala ta karshe da nake so na yi nune da ita akan ita eh, abin da ya shafi a shi wannan ruku'u din ba dan mun faɗi komai ba amma mu rufe daga nan mm-hmm. shine ita kuma mas'ala ta cewa mutumin da ba zai iya yin ruku'u ba saboda rashin lafiya saboda wata larura a tare da shi uh-huh. ko uh-huh. ba zai iya yin ruku'u ba mun faɗa a baya cewa to ya halatta gare shi ya yi yadda zai yiwu eh, ko yauwa ko ba haka ba eh. abin da zai yiwu sai ya yi idan misali zai iya tashi tsaye ya karatun sallah Uh-huh. in ya karatun sallah ya karanta fatiha ya karanta sura sai ya tsuguna ya ruku'u ya yi sallah kammalalliya yadda ake wajibi ya haka ko uh-huh. amma idan ba zai iya yin haka ba ko to zai zamanto a zai iya tsayawa ya yi karatu eh. amma ruku'un nan sakamakon ko kwankwasansa ko bayansa eh. ko wata gaba daga gabansa tana da wata larura ta yadda idan ya yi ruku'un nan ciwo zai samu ko in ya yi ruku'un nan ciwon zai karu mm-hmm. ko in ya yi ruku'un nan ciwon nan zai warkewa ko in ya yi ruku'un nan ciwon nan zai tsananta ko mm-hmm. in ya yi ruku'un nan zai ji tsananin zafi ko mm-hmm. sai aka ce to shi kenan yanzu zai iya zaunawa ko kuma zai ko mhm. zai iya zaunawa sai ya ruku'un a zaune haka ne ko to amma nan sai aka faɗi wata magana guda biyu mhm. cewa mutumin da yake da wannan uzurin cewa yanzu ba zai ruku'u ba mhm. kuma ya tabbata cewa uzurinsa ba zai warware ba har lokacin sallan nan ya fita ba fa zai samu lafiyar da zai iya ruku'u cikakke ba sai aka ce to zai iya yin sallarsa a zaune tun farkon lokaci amma amma da za a ce kafin kuma lokacin sallah ya fita uh-huh. sai ya samu sauki eh. zai zama zai iya yin ruku'u din uh-huh. to anan sai ya sake sallah ya yi sallar da zai yi ta da ruku'u ka gani ko yawwa ɗaya eh kenan uh-huh. sannan sai kuma aka ce idan mutum ya zamanto a'a yanzu kaji na ɗaya kenan na farko ya san cewa uzurinsa bai zai ɗauke ba sai kuma ya yi sallarsa a zaune har kuma lokacin sallah ya fita eh. uzurinsa bai warware ba to wannan kaga ba zai sake sallah ba wannan na biyu kenan haka gani ko karo na abu na uku kuma shine cewa idan mutum ya zamanto A ita wannan tsayuwa ba zai ma iya yin ruku'un a zaune ba mun yi bayanin akan marhaloli matakai-matakai eh, ko eh, ya zamanto ta kai abin ma ba zai iya yi a zaune ba ko mhm. to mun yi bayani daki-daki yadda ya kamata a yi ina ganin za mu taƙaita mu wadatu da wannan eh. bayani abu na gaba malar rukuni na gaba kaga mun faɗi niyya mun faɗi alƙiyamu tsayuwa mun faɗi abu guda abu na uku shine ruku'u abu na hudu kuma shine alƙira'a rukuni na hudu shine alƙira'a abin da ake nufi da alƙira'atu lugatan shine atilawa ko mutum ya karanta karanta abu shine ko faƙara umata ta yassara min ku oh. karanta abin da ya sawwaka daga alƙur'ani ko kaga qira'a wato karantawa mm. huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum mm. alkitaba wal yatlu an yaqra'u lahum mm, ka gani ka to alqira'a shine a loga kenan wato duk abin da ka karanta sawa'un qur'ani ka karanta a'a wani abu ka karanta duk sunansa a loga sunansa kaga qira'a amma a cikin sallah ana nufin karanta sura da fatiha fatiha da sura da kuma wasu tasbihu da kuma wasu zikirirrika a cikin sallah keɓantattu uh-huh. waɗanda aka ce waɗannan za a yi uh-huh. ko menene ƙira'a a sallah wato kaga ƙira'a aka ce ƙira'a a sallah ba yana nufin kowace irin ƙira'a ba ba yana nufin ko me ka karanta ba sawa'un qur'ani ka karanta mhm. ba qur'ani ka karanta ba labari ka karanta mhm. wani zance ka karanta waka ka karanta ba wannan ake nufi ba abinda ake nufi shine karanta fatiha da sura da kuma wasu zikirrika keɓantattu a guraren da aka ce a yi su mhm. wannan shi ake nufi da kira'a don haka a uh-huh. cikin salloli fi salawatil yaumiyya uh-huh. a salloli da ake yi na yau da kullum uh-huh. abin da ya shafi salatu subhi sallar asuba az-zuhrain ko azahar da la'asar da kuma al-isha'ain ko al-maghribain da sallan magariba da isha waɗannan a salawatil khams ko waɗannan salloli guda biyar ana yin ƙira'a a cikinsu kamar yaya ake ƙira'a a cikinsu shine cewa a cikin raka'a ta ɗaya mm-hmm. da raka'a ta biyu ko ta sallah sawa'un sallah nan mai raka'a biyu ce ko mai raka'a mm-hmm. uku ce ko mm-hmm. mai raka'a hudu ce a dai raka'o'i biyu na farko ana karanta fatiha da sura in asuba ce damar raka'a biyu ce saboda haka za a karanta mata fatiha da sura a raka'a farko hakanan a raka'a ta biyu za a karanta fatiha da sura idan a zaharce mhm. za a karanta a raka'a ta farko fatiha da sura a raka'a ta biyu fatiha da sura idan la'asar ce za a karanta a raka'a ta farko za a karanta mhm. fatiha da sura mhm. hakanan a raka'a ta biyu za a karanta fatiha da sura hakanan in magariba ce hakanan isha ce nan fa ina magana akan asalin cewa akwai kira'a din yawwa a eh. kuma kuma don haka idan muka ce ƙira'a a raka'a ta ɗaya da ta biyu to kawai muna nufin karanta uh-huh. uh-huh. uh-huh. muna nufin karanta fatiha da sura ko muna nufin karanta fatiha da sura saboda haka amma a raka'a ta biyu da ta uku afwan a raka'a ta uku da ta hudu in a sallar magariba ce kaga dama raka'a ta uku ce kawai in kuma a sallar azahar da la'asar ne da isha sai mu ce a raka'a ta uku da raka'a ta hudu shi ma kuma akwai bayani wanda shi ne za mu yi yanzu ana ne aka ce ita wannan karatu a cikin salloli na yau da kullum a raka'a raka'o'in biyun farko wajibi ne a karanta fatiha da sura cikakkiya ka gani ko tajibu qira'atul hamdi ko ka gani alqira'atu fi salawati alwajiba alyawmiyya fi rak'atayn alulayayn tajibu qira'atu alhamdi alahwat wujuban qira'atu suratin kamilatin ba'daha idan wato yana wajaba a cikin raka'a ta ɗaya da raka'a ta biyu uh-huh. a cikin waɗannan salloli guda biyar uh-huh. in mai raka'a biyu ce a raka'a biyunta uh-huh. asuba in mai raka'a uku ce a raka'a biyan farko magariba kenan an mai raka'a hudu ce a zahar da la'asar da isha a raka'o'in biyan farko to wajibi ne ka karanta fatiha bayan ka karanta fatiha sai ka karanta sura cikakkiya qira'atu suratin kamila karanta sura cikakkiya wannan yake nuna cewa kenan ashe ba za ka zo za ka yi sallar asuba ba ko za ka yi sallar azahar ko za ka yi sallar la'asar uhuh. ko za ka yi sallar magariba uhuh. ko za ka yi sallar isha uhuh. ka ɗauko wani ɓangare na aya na sura eh. ka karanta ko ka ɗauko wani ɓangare na sura kamar misali ka za ka yi asuba ka ce Allahu akbar bismillahir rahmanir rahim bayan ka gama fatiha wala ka gama fatiha ko sai ka ce آه، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون مثالي فنا كبر شكت الله أكبر كاك ونن كاك رنت ونن بانغريني نسورة بكا كرنت سورة تككيا با يا الله kana iya ce min ah yanzu ina nufin cewa waɗanda su ana cikin yin sai mutum ya Allahu akbar mudhammatan Allahu akbar misali ka ce sallah ba ta yi a ah, ni ba haka nake nufi ba abinda nake nufi mu ana mu fiqihu ko ƙara bayyana eh, abinda nake nufi mu ana mu fiqihu mm-hmm, to ko mm-hmm. idan za ka yi sallah ta wajiba mm-hmm. as-salawatu na farko as-salawatu yawmiya salloli guda biyar na yau da kullum asuba azahar la'asar magariba isha a raka'o'in biyun farko sawa'un bayan raka'o'i biyun nan uh-huh. akwai ta uku akwai ta hudu ko babu uh-huh. ko almuhimmu raka'a ta ɗaya da ta biyu za ka karanta eh. fatiha da farko uh-huh. sannan kuma ka karanta sura cikakkiya sura kamila sura cikakkiya ba a duba yanayi a ce an ka ce mun a su waɗannan su kuma asalolin suna kan ce ah wannan mazhabar su ce wannan kuma ba ba ban ce maka lalle a ina magana ce wannan fiqhun da nake karantawa haka yake wancan kuma wala Allah shi kuma fiqhun sa haka yake je fiqhun sa wato wannan wanda aka ce inni tarukum fi kuma yawa barakallah to saboda haka mhm. ala ayi halin ala ayi halin mhm. ka gani mhm. wannan magana da muke yi shine raka'a ta farko da raka'a ta biyu wajibi ne a karanta fatiha bayan an karanta fatiha a karanta sura cikakkiya mm-hmm. wannan yake nuna cewa ba za ka karanta wani bangare na sura ba tana yi ka ce allah ya ce faƙara umma ta ya sara min ko faƙara umma mm-hmm. ta ya sara min alƙur'an mm-hmm. ko na'am ai da karanta eh, sura eh, cikakkiya yawa ba duka ƙur'ani aka ce a eh, karanta ba da kuma karanta yawa don haka sunna manzo sallallahu alaihi wa sallama da limaman tsira alaihi mm-hmm. salatu salam sai suka nuna mana ga yanda zame haka ne ko wannan janibin kenan a karanta wannan sura cikakkiya saboda haka wannan a raka'a ta ɗaya da raka'a ta biyu kenan amma a raka'a ta uku da ta hudu idan sallah mai raka'a uku da ta hudu ce mm-hmm. ko a raka'a ta uku kamar uh-huh. magariba a raka'a ta uku da ta hudu kamar azahar da la'asar da uh-huh. isha uh-huh. su kuma mutum yana da zaɓi guda uku zaɓi na farko zai iya karanta a tasbihatul arba'atu tasbihohi guda biyar afwan tasbihohi guda hudu uh-huh. zai iya karanta at-tasbihatul arba'atu uh-huh. tasbihohi guda hudu waɗannan at-tasbihatul arba'atu sune uh-huh. subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar waɗannan sune ne tasbihohi guda nawa guda hudu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar waɗannan su ne a tasbihatul arba'atu na haka a raka'a ta uku mhm. zaka iya karanta wannan a raka'a ta hudu ma za ka iya karanta wannan me ake nufi ma'ana ba za ka yi karatun fatiha da sura ba a ciki eh. ko mato mhm. in ka ga dama sai kawai sai ka ɗago daga raka'a ta biyu ka tashi tsaye me za ka yi sai ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bayan daman ka miƙe ka gama komai a raka'a ta biyu ko sai ka ce kawai subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar mm, wannan sura ta ɗaya kenan wannan fuska ta ɗaya kenan ko ba ka eh, ba fuska ta ɗaya kenan kada wani ya ce ai wai man karo wata sura <laughs> ko gaba <laughs> to ko yawa to kaga wannan fuska ta ɗaya kenan mhm, a cikin raka'a ta uku da mhm. raka'a ta hudu an mhm. ka ga dama za ka ce za ka karanta fatiha kawai a raka'a ta uku da raka'a ta hudu fatiha kawai sai ka karanta fatiha mhm. bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim mhm. ila akhir sura ko ka karanta mhm. suratul hamd wannan sura ta biyu a ta hudu sai ka karanta suratul hamd ko suratul fatiha ita ce to kaga eh. fuska ta biyu kenan ma'ana a raka'a ta uku da ta hudu ka samu ka karanta at arba'atu waɗannan tasbihohi guda hudu ko kuma ka karanta fatiha a raka'a ta eh, uku da ta hudu ko sura kowa to fuska ta uku fuska ta uku eh. ko kuma a wata raka'a a raka'a ta uku ko ta hudu ka karanta fatiha a ɗaya raka'ar sai ka karanta menene at-tasbihatul arba'atu to gaba to a rarraba ko mhm. misali yanzu a raka'a ta uku mutum ya ga dama sai ya karanta fatiha mhm. a raka'a ta hudun sai ya eh, karanta at-tasbihatul arba'atu ko akasin haka a raka'a ta uku ya karanta a tasbihatul arba'atu mhm. a raka'a ta hudu ya karanta fatiha shikenan kaga wannan fuskoki guda uku da muka faɗa eh. duk mutum ya samu zai iya yin waɗannan a raka'a ta uku mm. da raka'a ta hudu na'am sannan kuma baya ga wannan uh, malam abdul eh. na'am uh-huh. baya ga wannan abin idan muka ci gaba da magana akan abin da a cikin waɗannan to shine sannan kuma cewa yadda ake karanta yadda ake yin wannan karatu din a cikin kamar da muka faɗi wannan zaɓi da fuskokin da mutum zai faɗa to ita karatun yana da hukunce-hukunce ko eh. daga cikin hukunce-hukunce shine cewa an sani cewa muna da suratul fil ko alam bismillahir rahmanir rahim alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil bayan ta kuma akwai لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت إلى آخر السورة aka ce to waɗannan surorin guda biyu a cikin sallah ana la'akari da su ne a matsayin kamar sura ɗaya ma'ana idan ka zo kana sallah kana so ka karanta li'ilafi alam kaifa uh-huh. to ba za ka karanta ta ita kadai ba uh-huh. sai ka hada ta da li'ilafi quraish da bisimillar da take tsakaninsu da bisimillar da take tsakaninsu ma'ana yayin da ka karanta bismillahir rahmanir rahim ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل نعم. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش هكذا كهدي ككرنتا نعم ko sura biyu ka gani za ka mm. haɗe su a matsayin sura yadda suke ɗin nan mm. amma ba za ka karanta ƙwaya ɗaya ba a lokacin da kake sallah ta farilla za ka haɗe su ne baki ɗaya ka karanta wannan hukuncin haka za ka ɗabbaka a kan ah, wadduha suratu duha ko mm. walaili idza saja suratu duha da kuma alam nashra idan ka kai bismillah wa duha bismillahir rahmanir rahim wa duha walaili idza idan kaje je sai kace ce bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadrak sai ka karanta yawwa ma'ana zaka karanta in dai har zaka karanta wa to ka tabbata ka kara hada ta da alam na shira. da kuma bismillah da take tsakanin su saboda akwai bahasi an yi shi a sa mu ba uh-huh. shi zamu yanzu ba cewa e ita uh-huh. ita bismillah uh-huh. duk cikin qur'ani na duniya wanda yake hannun al'ummar musulmi al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ko zaka ga kowace sura tana farawa da bismillahin rahmanir rahim banda suratu bara'a ko mhm. ita ce babu bismillah eh, ko mhm. babu bismillah a ciki a mhm. farkonta eh. ko to duk wata sura to a mu a aƙida ta makaranta ta ahlul bait alaihi salatu an yi karatun anan ba mai ta zai ba eh, shine cewa bismillah aya ce ta farko a kowace sura ta alkur'ani in ka zo karanta fatiha hmm? bismillah aya ta ɗaya ce a ciki hmm? in ka zo karanta bakara bismillah aya farko ce a ciki hmm? in ka zo karanta kowace sura sawa'un a cikin alkur'ani ne ko a cikin sallah ne ko a wajen sallah ne ita wannan bismillah ɗin aya farko ce daga cikin ayoyin wannan sura ko saboda haka a sallah ma idan ka zo ita eh? yawwa mm-hmm. ita wannan bismillah din tana nan to ka mai da ta gefe yawwa ita wannan bismillah din mm-hmm. tana nan mm-hmm. saboda haka yayin da ka hada alam tara kaifa da li'ila fi quraish to mm. bismillah nan wacce in ka gama alam tara kaifa zaka shiga li'ila fi quraish sai ka ƙara yin bismillah nan bismillah nan aya farko ce daga cikin ayoyin li'ila fi quraish haka nan alam nashrah laka sadrak ko in kai bismillah bismillahir rahmanir rahim alam nashrah laka sadrak ko ka gani haka idan ka idan idan ka karanta kafin ta daman ka karanta menene ka karanta suratul duha wa duha ko sai kai gama suratul duha sai kai bismillah sai ka karanta ayar da take gabanta wannan haka abin nan din yake ba wai ah, kamar <laughs> zaɓin mutum bane in ya ga dama ya karanta ko ya mm. bari mm, to na'am mala na'am to mallam muna godiya za mu ce sosai insha Allah bisa dukkan alamu lokaci aina tafiya hutu muna fatan za ku dan huta insha Allah mun dawo sai zama ah. an dora daga inda muka tsaki na insha Allah to masu kallo sakamakon lokaci yayi na tafiya hutu za mu tafi idan mun da insha Allah za mu sake haɗa ku da malam ku biyo mu to alhamdulillah masu kallo mun sake da insha Allah kuma za mu tafi waje malam domin ci gaba da shi wannan bahasi mun ji kuma malam yana bayyana mana dukkan eh, wurare wanda suka kamata ko kuma suke zama wajibi cewa eh, a haɗa surori wanda suke guda biyu to malam ya yi wata ishara yake cewa wannan ba wani bahasi ne mai tsawo amma dai kamar ya yi ishara dai kan shi cewa insha Allah ban musamman ko akwai abin da malam zai ƙara bayani a kansa insha Allah malam mun zo zuwa gari ku insha Allah to mhm. wala Allah eh, abin da muke bayani na ita karanta sura cikakkiya a lokacin da mutum yake karatu ba a sallah bayan ya karanta ah, bayan ya karanta suratul fatiha ya karanta sura cikakkiya wala Allah wani abu ne wanda yake da abinda muke faɗa wannan fiƙihu ne na makaranta a halubeti amma wannan ba muna nuna cewa kuma shi shikenan mun ce wasu kasu fiƙihun su ba a eh. wani lokacin zaka ga mutum yana ƙoƙarin ya bada amsa kamar yadda na ga wani hmm. kwanaki wa wani raddi akan wata mas'ala hmm. yanayi masa raddi yana ce a ah, wannan abun ba ka ce kaza ba haka yake ba kayi jahili ne kai kaza ha ah, ita mas'alar mas'ala ce uh-huh. ta sa Allah kalli na ce da za a kalli abin a fuska ta ilimi sai a ce sabanin malamai eh, ko ba haka ba eh, allah kalli mun sai na son ce to wala alala kalli mu ce fiqhun imamiyya uh-huh. ko ba haka ba uh-huh. ya tafi akan cewa ita karan na farko saboda ai an ka kalli fiqhu umuman eh. akwai ma waɗanda suka tafi cewa ma ai yin karan yin karatun shi kansa fatihan da suran ma eh. ba ma dole ba ne ba a cikin a cikin sallah din ma da na ma zuwa ce sai ka karanta <laughs> sura eh, cikakkiya ko ba haka ba ne kaga a mu na farko karan yin karatu karanta sura karanta fatiha da karanta alkur'ani yin karatu alkira'a wajibi ne sannan kuma kira da wace kaifiya da kaifiyar ka karanta fatiha kuma ka karanta cikakkiyar sura wannan wajibi ne a cikin sallah saboda haka idan mutum ya bar haka bi amidan yana sane sai ya ƙi karanta sura ya karanta sura ya zo oh. yin sallah ta asuba ko azahar ko la'asar ko oh. magariba ko isha sai ya ƙi karanta fatiha ko ya zo ya karanta wata sura ɗin wacce take suran nan ba cikakkiya ba to wannan sallarsa ta ɓaci idan yana sana kawai sai ya zo ya ga dama shi ya ga dama ne ba zai karanta fatiha ba ko ba zai karanta sura cikakkiya ba wannan a sallah ta wajibi kenan amma idan sallah ce ta mustahabbi kamar man da aka ce a ah, ita sallar nan ta mustahabbi ko da ta zama wajibatun bil'arid misali mutum idan ya ga dama lokacin da aka ce mustahabbi ne mutum ya yi menene ya yi sallah ta uh-huh. mustahabbi yana yin nafulfulu na mustahabbi uh-huh. in ya ga dama zai iya karanta sura in ya ga dama zai iya kin karanta sura uh, ko uh-huh. to a nan da mutum zai yi bakance ya ce ya yi bakance idan ya zo in allah ya biya masa wata bukata zai yi sallah raka'a biyu ko sallah raka'a kaza ai kaga ita asalin sallar ba wajibi ba ce eh. ko to amma yanzu ta zama wajibi saboda ya yi bakance kuma ya samu biyan bukatarsa don haka yanzu wannan bakancen dole ne ya cika shi ko to ana aka ce ko da sallar nan ta zama wajiba bil'arid kamar menene kamar bakance to eh. duk da haka dai karanta sura cikakkiya ko karanta ita kanta sura ma ba wajibi ba ne a ciki mm-hmm. haka ne eh, ko yauwa idan eh, na fila ce don haka shi bayanin nan da muke yi muna magana ne akan ita sallah wacce sake sallah ta wajibi ko kuma mu ce as-salawatul yawmiyya sallah ta wajibi din waɗannan salloli guda nawa guda biyar amma ita sallah ta musahabbi uh-huh. babu wannan hukunci a cikinta yin karatun sura din ba wajibi ne a cikinta ba uh-huh. saboda haka idan mutum zai yi wata sallah ta nafila uh-huh. ya samu ya zo ya fatiha kawai ya ƙi karanta sura sai ya huce ko sai dai aka ce sai dai idan ga wata sallah wacce aka ce ita wannan sallar in kana son ka yi ta ka samu irin ladan da ake samu na ita wannan sallah din eh. to ga yadda ake yin ta in baka yi ta a haka ba ita wannan sallar ba ta yi ba duk da haka ba ta wajibi ba ce kamar eh. salatu ja'far tayyar ka gani ana eh. bada misali akan ta cewa ita mm. an kebance ta da karanta wasu surori da sauransu mm-hmm. ko wasu ayoyi ko wani abu makamancin haka yau wato don haka eh. mm-hmm. sai kai wannan yadda aka ce din ne da wannan kaifiyar da aka ce sannan zaka samu wannan ladan wa mm-hmm. illa idan ba haka ba to shi kenan babu wata sallah ta ta mustahabbi wacce aka ce wajibi ne a yi mata menene a yi karatu kira din nan a karanta sura na ma a ce a karanta sura cikakkiya a cikin mm-hmm. wannan kenan saboda haka to yanzu mun ji cewa tana iwa hukuncin fikihun wasu ya zama su ba sai ma sun karanta sura ba ko kuma cewa ba in sun karanta sura din ba sai sun karanta cikakkiyar sura ba ce eh mu ba muna a mu yanzu arzi muke mu muna faɗar cewa a fikihun mu ga yadda ake yin karatun shine kawai laisa illa kuma su fahimci cewa ga yadda yan mamman suka koyi yawa wannan shine laisa illa kawai shine abin da muke faɗa eh. mu yanzu a fikihun mu ga yadda ake yin karatun sallah kuma yadda hausawa suke wani karin magana cewa kowane tsuntsu da kukan gidan sai wato karatun da aka koyo maka cikin gidan ku ai kaga shi za ka zo kana <laughs> to alayi halin malam abdullahi kaga waɗannan hukunce hukunce da muke faɗa to yanzu za mu faɗi ainihin ita kira'a dinnan karatu dinnan hmm. yana da hukunce hukuncensa ko yana da hukunce hukuncensa eh, daga cikin hukunce hukuncen nam yauwa daga cikin hukunce-hukuncen shi wannan karatu din uh-huh. shine akwai mas'ala da ta shafi bari na ina so na tsallake wasu abubuwan ne malam ba ko ba komai ne zan karanta shi ba malam abdullahi yauwa masu kallo ko za su haka ga eh ai zan ina so abin da yawa ne eh ya abin da kawai zai zama yauwa to uh-huh. babu matsala ina ta dan tsallake tsallake ne sai ya zama na iya abin da zan yawa na to shikenan malam abdullahi shine cewa amma kaga duk da wannan bayanin da muka yi mhm. cewa wajibi ka karanta fatiha mhm. da sura cikakkiya amma fa wannan ana magana cewa a ah, daman kayi sallan ne a lokacin da zai isa ka karanta fatiha da sura kuma daman yanzu an ce lokacin sallah a Zahar yaushe yake shiga lokacin da rana ta yi zawali kana da lokacin nan za su tafi har zuwa lokacin da rana za ta faɗi mm, gwargwadon yadda za a yi su mm, ko sallar magariba fa lokacin magarib din da har zuwa lokacin da aka bayani sallar asuba fa lokacin da alfijir al-sadiq mm. ya keto kaga mutum yana da isasshen mm-hmm. lokaci da mutum bai sallan nan ba mm-hmm. sai da lokaci ya ƙure me yasa bai sallan nan ba yana da uzuri ba shi da uzuri mm. almuhimmu lokacin sallah ya kure yanzu idan ya zo ya ce zai yi sallah din nan mm-hmm. zai yi ta ya karanta fatiha ya karanta sura mm-hmm. cikakkiya mm-hmm. ko to shikenan lokacin sallah zai zai fita eh. ko to a lokacin nan to zai iya ba idan wasu ayoyi ne zai iya karantawa ka gani ko yauwa idan wasu ayoyi ne zai iya karantawa zai iya ko kuma a'a zai zama ba zai iya karanta sura din ba ka gani mhm. idan lokaci ya kure wa mutum kai ko lokaci bai ƙure ba yana ganin yanzu in ya ce zai sallan nan ya tsaya ya karanta eh. sura cikakkiya yanzu a sace masa kaya ko 'yan fashi za su abin ko kuma wani ko mota za ta yi ta bar shagar ko mota za ta tafi ta bacci kuma in ta tafi ta bacci ba zai samu lokacin eh. yin sallah mm-hmm. ba ko to mm-hmm. anan idan ya ce sai ya karanta alhamdu fatiha mm. sannan kuma ya karanta sura mm-hmm. to wannan matsalar za ta iya bujuro masa lokacin sallah zai fita ko mota za ta tafi ta bai shi kamar da gabaɗa eh, ko kuma za a iya sace masa kayansa eh. kasan akwai wuraren da zai zama na wuf kamar menene wannan eh, sai kaga yanzu an dauki wa mutum abu eh, ko har mutum din ma har mutum din ma dauke shi ake Allah ya tsare mu eh, farman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to ana aka ce to ba wajibi ne mm-hmm. sai ya karanta ita wannan sura din ba yawwa sura kenan fatan yawwa sura yawwa yanzu mu tsaya a haka to gaba a haka yawwa to mm-hmm. kaji wannan kenan sannan kuma idan ya zamanto cewa da mutum zai zo mm-hmm. ya karanta suratul wannan eh, ya karanta dole mutum ya samu tartibi ma'ana ya fara karanta fatiha bayan ya karanta fatiha sannan ya karanta sura cikakkiya to da mutum bisa kuskure bisa kuskure zai zo sai ya karanta sura sai ya karanta sura sai ya tuna au ashe fa bai karanta alhamdu ba to ma dama bai tafi ruku'u ba to kada ya tafi ruku'u ya zo ya karanta fatiha din sai ya sake kuma karanta sura ma'ana waccan karantawa da ya yi eh. wacce ai bai riga da ya karanta sura fatiha ba eh. sai ya tsallaka ya karanta wata sura uh-huh. to sai ya tana kafin ya ruku'u sai aka ce to zai kada ya tafi ruku'un uh-huh. zai karanta fatiha din sannan kuma ya karanta ita wannan sura da bai karanta ba ko da ku ya karanta ya kara maimaita wannan sura din ko in ce ya karanta wata sura din mm-hmm. sawa'un wacce ya karanta ce ta farko ko eh. wata ce daban mm-hmm. ka gani ko amma kuma idan bai tuna ba mm-hmm. sai bayan ko idan bai tuna ba sai bayan ya gama ruku'u ya shiga ruku'u to a nan tunda bisa kuskure ne to babu matsala sallarsa ta yi haka idan kuma ya zama a ai yana cikin karanta sura sai ya tuna au ashe ba ban karanta fatiha ba to nan sai ya daina karanta sura din sai ya karanta Fatiha sai kuma ya zo ya sake sura daga farko ya karanta ta hmm. wannan duk wurare ne na gyara yawa wurare ne na gyara wancan yawa eh. ba sai mutum ya abin nan ba mm-hmm. ko na'am haka nan idan da mutum zai manta bai yi karatun ba ma kwata-kwata bai yi karatun kaga can mun faɗi na fatiha uh-huh. nan kuma da zai zama ita ma sura ce ya manta bai karanta sura ba kafin ya yi ruku'u zai yi ruku'u kenan sai tuna a shefa bai karanta sura ba to sai ya ƙi tafiya ruku'u yauwa sai ya yi sallah uh-huh. sai ya karanta ita wannan sura uh-huh. ko mhm. amma idan ya riga ya shiga ruku'u ne sai ya tuna subhanallah ashe ban karanta sura ba to bisa kuskure ne mantuwa ce mhm. don haka sallarsa bata ɓace ba yauwa sallarsa bata ɓace ba mhm. yauwa sallarsa bata ɓaci in kafin ruku'u ne sai ya dawo ya in kafin ruku'u ne sai ya dawo ya karanta mm. in ya riga ya shiga yayi yi ruku'u to shikenan yanzu domin idan ya dago ya sake yin ruku'u to yanzu yayi ruku'u guda biyu kenan shi kuma ruku'u idan ka yi guda biyu mm-hmm. ko ka sani ko baka sani ba to sallar kam sallar mutum ta lalace sannan akwai abin da ake ce masa suwarul azaim to na'am surori guda hudu mm-hmm. waɗanda a cikin su akwai ayar sujjada ta wajibi ai ba guri hudu ne kawai akwai ayat sujada ba eh, qur'ani akwai gurare daban-daban ko amma akwai guri hudu mm-hmm. waɗanda aka ce waɗannan gurare guda hudu din su in mutum ya saurari mm-hmm. ana karanta wannan surorin aka zo aka karanta ayat sujada ya saurara to wajibi ne ya yi abin da ake ce masa sujudu tilawa sujada ta tilawa me sujada tilawa shine mutumin da ya saurari karatu ko ana karanta alkur'ani sai aka karanta wannan aya ta sujada uh-huh. har aka karanta wannan aya ta sujada to sujada ta kama shi uh. ko da yake ita wannan sujada an ce sharadi ɗaya aka sa mata cewa kawai wajibi ne mutum ya sujada akan abin da ake yin ya halatta ya sujada a kansa uh-huh. amma ba wajibi ne sai yana da alwala ba ba wajibi ne sai ya kalli alƙibla ba ba wajibi ba ne kaza kaza kawai sharaɗi ɗaya ne aka faɗa cewa ka ɗora goshinka akan abin da ya halatta a sujjada a kansa wannan akar makalla za mu iya cewa kenan mutum sai ya zama multafit a yanan shi ne abin da istima akwai abu eh, akwai bambanci akan akan <laughs> as-sam'u wal istima as-sam'u shine kawai sautin ne ya zo ya shiga cikin ya shiga ba tare da ya yi ba tare da ka lissafta shi ba eh, mhm. istima kuma kai ne ka saurari abin ka ji ah, kan ne ma ka saurara kana eh. sauraron sa to gaba yawa to waɗannan gurare guda hudu mhm. waɗannan surori guda hudu ana ce musu suwarul azaim waɗannan waɗannan gurare surori guda hudu shine aka ce mutumin da yake yin sallah kaga ai a can baya uhuh. in baka manta ba ai mun yi bayani akan wannan uhuh. a can baya da muna magana a cikin tsahara uhuh. a cikin tsahara mun yi bayani akan waɗannan a cikin kaga suratul sajida ne da suratul eh, fussilat ko da kuma suratul najmi mm-hmm. da kuma suratul alaq waɗannan surori aka ce mutumin da yake sallah haramun ne ya karanta waɗannan surorin mm, ko yawwa waɗannan surori haramun ne mutumin da yake sallah ya karanta su idan kuma ya zo ba da hukunci mm-hmm. gaba ɗaya kawai in dai mutum yana sallah ta wajibi mhm. waɗannan Asalawatu salawatu layawmiya tun da a su muke magana mm, eh, ko to bai halatta ga mai sallah ba ya karanta ɗaya daga cikin waɗannan surori mm-hmm. ko waɗannan surori ba wai ayoyi ba eh. a su surorin ka kan bai halatta mutum ya karanta su ba mm-hmm. don haka idan mutum yana cikin sallah idan yawwa ba zai karanta suratun najimi ba ko wata aya daga ciki daman aya kami sura kamila ake karanta eh, ko eh. ba zai karanta suratu sajda ba mm-hmm. ba zai karanta suratu fussilat ba mm-hmm. ba zai karanta suratu najmi ba ba zai karanta suratu alaq ba mm-hmm. idan kuma mutum ya fara karantawa amdan aw sahwan yana sanane ko bisa rabkanwa ya zo ya shiga surar da ke ya zo ya karanta ɗaya daga waɗannan surori yana sallan asuba ne hmm. yana sallan azahar ne yana sallan magariba la'asar ne hmm. yana sallan magariba ne yana sallan isha ne sai ya karanta ɗaya daga waɗannan sura hmm. in ya fara karanta ta kafin ya je gurin sujjadan nan ko eh, eh. kafin ya je gurin sujjadan nan sai in mantuwa ya tuna in kuma da gangan ne ya ga cewa tunda an hana ya kamata ya fasa ya Allah to ko eh eh sosai ta yi bai iltifati sai ya rabu da ita wannan eh sai ya rabu da daina karantawa to sai ya sake wata sura din mm-hmm. ya kammala sallarsa amma bayan ya yi sallama ya sake sallar to ga ta eh bayan ya yi sallama sai ya sake sallar kaji ɗaya kenan in kuma ya zo yana karanta wannan sura din mm-hmm. yana sane ne ko bisa mantuwa ne ko sai har ya zo ya karanta har wannan sura aya din ta sujjada ya karanta ayar sujjada nan to anan in ya karanta wannan ayar sujjada din aka ce sai ya yi menene sai ya yi ima'i ya yi sujjada ya yi ima'i ya nuna ya yi sujjada ka gani ko to mm. idan yi wannan ya nuna kamar ya yi sujjada yawwa ka gani ko Na na na. ko kuma bari barin karanta wannan abin nan din mm-hmm. da suke cewa da suke magana idan ya karanta ta ya zo tun da maganganu daban eh, yauwa an na shi ne eh. yake cewa to nan bisa ihtiyadi na wajibi a fatawar sayyid ali yi mm, idan ya karanta wannan sura har ya zo ya karanta ayatu sajida to sai yake cewa sai mutum ya je ya yi sujjada din ya je ya sujjada ita ce sujudu tilawa mm-hmm. sannan sai ya tashi sai ya kammala sallarsa idan ya kammala sallarsa sai mm. kuma ya sake sallar shi yasa na ce a duka fuska mm, guda biyu da mujarradin mutum ya karanta ɗaya daga cikin waɗannan surori guda hudu mm. to kawai zai kammala sallarsa mm-hmm. sannan kuma ya sake sallah gaya ma fil amri idan bai kai kan ayar sujjada ba eh. zai rabu da surar ya kama wata in kuma ya kai kan ayar sujada zai yi sujada tilawa din zai tashi ya ci gaba da sallah amma in ya idar da sallah a dukkan wannan misalai guda biyu din sai ya sake wata sallah din ka gani ko wanda zai tambaya ya ce to menene hikima ya haka hukunci ne kawai hukunci ne hukunci ne na fiqihu na'am haka ne ko ba eh, ka ba eh kaga eh, idan kace me yasa ba za a yi me yasa za a yi eh. karanta fatiha da sura a raka'a farko me mm. yasa magariba za ta zama raka'a uku me yasa asuba za ta zama raka'a uku misali irin eh, eh, wannan ne ka gani kaga hukunce wani abu ne Abude. wani abu ne mm. wanda yake zamu ga cewa abin da ake cewa al-ahkamu ta'sisiyya abu ne mm. wanda ashari kawai ya ce ga yanda za ka yi irin eh. waɗannan abubuwan ba wasu hisabat akaliya ne da za ka ce ga za ka gano ainihin illa ko ba ka ba dalilinsu ba mm-hmm. ko yawwa na'am saboda haka wannan kenan hakanan kuma abin wannan ta bangaren karatu kenan bangaren zagaye sura yawwa to amma bangaren kuma law istama'a ila ayati sajdati idan mutum ya saurari ayat sujjada wa huwa fi salati yayin da yake cikin sallah sa ta inganta anan ne ima'in yazo wancan da na fara fada to na'am a anan ne shi mutumin da yana cikin yin sallah kasan qur'ani idan mutum ya dan samu ɗaya bai kewa da uh-huh. qur'ani lokaci eh. sai kaga cewa daga zaran mutum uh-huh. akwai wani malamin mu Allah ya tsawaita rayuwarsa shi ko a wani hali yake eh. duk ya ji kai ko bacci bacci yake daga ya ji kai kuskuren eh. uh, ah, aya ah. a cikin alkur'ani yanzu yanzu ya watsake ta so sai ya zo ya gyara maka kuskure <laughs> a jiki wato kamar a jiki yake jin an yi kuskuren nan hmm. ka gani ko mm-hmm. akwai wani lokaci har muna dariya mm-hmm. cewa yana ban ɗaki yana wanka sai ya ji ana karatun ƙur'ani bi an ji ba daidai ba sai ya sa kayansa ya fito sai da ya zo ya gyara ya koma ya sabke wazifa <laughs> su kenan <laughs> ka gani to idan ƙur'ani yana da wannan jazibiyya din eh, za ka wasu lokacin irin ko a social media ka ga mutum a titi mhm. a kasashen turai mhm. ya ba mutum eh, bature ya sa masa kunna masa karatun alƙur'ani mhm. ya ce ka taɓa jin wannan mm, sai ce a ah, ban taɓa ji ba dai amma dai kuma yana bani wani akwai dai wani nau'i na kwantar da hankali a cikin wannan sautin kai sautin yana da daɗi ya Allah alkur'ani ya Allah kalamullah eh, ka gani ko gaskiya mutum jazibi wani lokaci ma mutum yana karanta shi sai eh. ma ya wuce wani wuri ma bai sani ba to wani lokaci eh. sai kaga daga sautin qur'anin nan ya zo kawai sai ka ji ba za ka ji ma yaushe ka fara saurarensa ba kawai sai ka ji ka kuma samu nutsuwa mm-hmm. ko ala bi zikrillahi taqma'innul qulub Allahu akbar Allahumma ij'alna minhum ya Allah Allahi mm-hmm. amin to saboda haka anan idan mutum yana cikin karanta yana cikin yin sallah kawai sai sautin qur'ani ya zo sai wannan jazibiya din mai daɗi ta alqur'ani sai ta dauke shi ya saurara sai aka ce tun tun da ya saurara to sai yayi sallarsa ta inganta sallarsa bata ɓace ba amma zai yi imai yana tsintsaye yake sai ya kwatanta haka kamar yayi sujudin tilawa haka ne ko shine lakin na eh. yu'mi aka ce ila wistama'a mhm. ila ayati sajda mhm. wa huwa fi salah fa mhm. salatuhu sahiha walakinahu yu'mi ila sujudi badalan min sujudin tilawa idan ya saurari ayar sujjada eh. alhali yana cikin sallah sallarsa ta inganta sai dai cewa shi zai kwatanta zai yi nuni ba zai tafi ya sujjadar ba a hmm. maimakon ya sujjadar ta tilawa uh-huh. sai ya dan nuni ko da kansa ne ko da idansa ya kifta a uh-huh. matsayin ya yi sujjadar tilawa kaji wannan ko sannan abu na gaba wato ba wai ba kawai yawa eh. daga cikin hukunce hukuncen karatu din nan eh. kuma uh-huh. shine lokacin da mutum yake yake tunda mutum ya samu ya karanta duk surar da yake so ya karanta ban da waɗancan sannan kuma banda waɗannan dogwayen yanzu misali da mutum zai zo zai sallah sai sallah asuba mhm. an ce to sai an karanta sura kamila mhm. sai ya ɗauko suratul baqara ya ta karanta yana so ya shiga sai zai gama suratul baqara <laughs> ka gani ko yau sai gari ya waye yawa saboda haka kaga waɗannan gajejjerun surorin gajejjerun eh. surorin Mm-hmm. ko mm-hmm. su ne ake karanta waɗanda ba su da tsaho da yawa danna ka gani ko su ne za ka karanta su mamu wato mutum ya san wace zai mamu baka wahalar da su ba kai ma baka wahalar da kanka ba kuma baka fita daga cikin lokacin sallah din ba mm. ka gani ko to anan anan mm-hmm. shine aka ce idan mutum ya ɗauko wata sura yana karanta ta to mutukar bai karanta rabinta ba misali mutum ya yi kabbara sai ya fara karanta alamtara kaifa sai ji kai ba alamtara kaifa ma zai karanta ba to in dai bai je rabi ba ko kuma mu ajiye wannan saboda wannan shubaha ta ta a karanta alamtara kaifa da li'ila eh, ko eh, misali mhm. misali mutum yana cikin yin sallah sai ya fara kalanta falaki mhm. ko wul mhm. a'udhu bi rabbil falaki bai je rabi ba sai ji kai ba ita zai karanta ba to zai iya kyale ta sai ya kama wata suras ko mm-hmm. haka yake amma aka ce banda su mutukar bai kai rabi ba mutukar bai kai rabin ita wannan surar ba zai iya barinta ya sake ya karanta wata surar daban amma banda suratul ikhlas da kuma suratul kafirun qul huwallahu ahad bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad da kuma bismillahir rahmanir rahim qul ya ayyuhal kafirun ila akhir sura banda waɗannan surori guda biyu in mutum ya fara karanta qul huwallahu ahad ko qul ya ayyuhal kafirun to ko ya kai rabi ko bai kai rabi ba to bai halatta ya rabu da su ya kama wasu surorin ba ya ci gaba da tafiya eh dole sai ya kammala su ya ya ci gaba da sallarsa amma idan wasu waɗannan suratul ikhlas qul huwallahu ahad ne eh. ko watan qul ya ayyuhal kafirun ne eh. to mutu bai kai ta ba to shikenan zai iya rabuwa da ita ya kama wata surar daban ya karanta ta an ba shi dama an ba wannan dama na godiya an sake nuna mana lokacin koma hutu ya yi To babu laifi. kwarai sosai. To masu kallo za mu sake koma hutu insha idan mun dawo za a buɗe layi domin ba da tagowa gudunmawa. Tambaya ko neman ƙarin bayani musamman akan abin da malam ya yi magana ko biyo mu. To alhamdulillah masu kallo mun sake da kuma muna fatan kuna kusa. domin ta ba da taku gudunmawa insha Allah malam bisa da alamu lokaci ya yi na karanta sakonnan masu kallo masu girma sakonmu na farko wanda ya fito daga wani baya ma Allah da yake lambarsa ba suna eh, lamba din ta kare 0996 eh, yake cewa assalamu alaikum gaisuwa ta musamman daga ƙasar ghana to muna godiya kwarai sosai da bibiyar da kuke yi a wannan tasha taku mai albarka sai wannan mai sako na gaba wanda lambarsa ta kare 76 23 yake cewa salam ina son a saka ni a cikin gwarabdan alwala tv hausa to insha Allah masu kula da wannan bangare in sun duba za su saka ka to wannan saƙon shi kuma bai shafi abinda muke magana a kai ba to sai wannan mai saƙo na gaba wanda yake cewa salamun lahi alaikum wato wa alaikum salam wa rahmatullah muna fatan alkhairi a gare ku to sai wannan mai sako din wanda su ta kare 6679 79 da takwas ke ci assalamu alaikum allah ya kara malar lafiya da nisan kwana idan mutum ya rafkanwa to bisa duka alamuna tare da wani malami samallayi salamun alaikum wa rahmatullah alo salamu alaikum malam ibrahim muna maka maraba da shigowa cikin wannan dile alo salamu alaikum alaikum wa alaikum assalam malam ibrahim barka mu da wannan lokaci eh, barka da ina alhamdulillah sannun ku dai ya mika gaisuwa ta zuwa ga to gashi nan yana jin muna amsa mana to amin muna amsa muna gaida ku da zuwa da wannan maudu'i mai babban muhimmanci gaskiya na ibada to masha Allah godiya da bibiyar da kuke kuma ya kara ilimi da basira ah, amin da annabi da ya eh, tambayar da nake da shi Hello, assalamu alaikum. Muna jin ka bismillah. Eh, da nake da shi a nan shine game da wajen sallah muna jin ka ci gaba da bayani mala ibrahim muna jin ka bismillah alaikum assalam ya allah to bisa da ka alamu lamba zahiri idan an kira mu muna ji sai a yi bayani kawai ko da an ji ba a ji sosai to muna tare da wata malama saman layi salamun alaikum wa rahmatullah wani malami saman layi alaikum salam wa rahmatullah malam abdullahi malami barka kai malam sani ma'azu barka da rana barka da dare ka muna fatan alkhairi gare ku kuma muna fatan an shigo lafiya alhamdulillah tare da ku Allah ya tabbatar mana da alkhairi Allah ya sa mu dace amin amin sannan ku dai muna farin ciki Ina da malam Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya da jagora mu lafiya ya tabbatar da mu za mu ji to ilahi amin Allah karba malam na yi misin abubuwa da tarin yawa da nan ba da ma asibiti na alwilaya cika tsohon program wallahi malam ina da tambayoyi a kan shi da yawa su amma don mm-hmm. Allah a taimake ni a min sallama ta wasu gaskiya private tambaya kawai shi ne abinda da tun daga kan program din ya riga ya wuce. Mun na godiya sosai mana sani ma'azu sai an duba lambar taka da ke insha Allah. To, ba da insha Allah, muna godiya kwarai sosai insha Allah. Sannan godiya kwarai da gaske insha Allah. to sai wannan mai sako da na gaba wanda yake cewa allah ya kara eh, lafiya da tsawon kwana yake cewa idan mutum ya yi rafkanuwa ya yi ruku'u bai karanta surori biyu ba daya karanta ya zai to bisa akwai malami su layi salamun alaikawar warahmatullahi alo salamu alaikum ta haɗa alama waya ta yanki muna fatan za a wayo insha Allah malam kun je wannan mai eh, tambaya eh dama mun yi bayani cewa idan su ita shi karatun sallah mhm. alkira'a kenan karanta fatiha da sura eh. wannan abu ne wanda yake wajibi idan mutum ya bar shi bisa ganganci yana sane to sallarsa ta ɓace hmm. amma in bisa mantuwa ne bisa rafkanwa ne a sai bai yi karatun fatiha ba ko bai yi karatun sura ba har sai da ya shiga ruku'u mm-hmm. to sallarsa ta yi ba ba ta ɓaci ba. muna goda muna tare wani malami sun mallai. Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu mala Abdallah. To ya alhaji muna muku maraba da shigowa cikin wannan fili. Na'am alhamdulillah ina gaishe ka ina gaishe su ko ko Malam Ibrahim Abdullah da fatan Allah zai san mahaifan Malam. Ilahi amin muna godiya kwarai sosai. Allah Allah sha abu. A nan muke ribar karatu. Mhm. To <laughs> masha Allah. Da ta wannan. Na'am. Muna son mu zama muna iya kare kanmu da hujja amma wani abu ya faru ne zai zama da wani abu ya haka. Na'am. ina zuwa gurin sai yake magana cewa kuɗi ba sa da zaka haka ai mulki ba su zaka zai humus uh-huh. sai ba da karatu amma ɗin kuma sai ce to ba da yanayin musu nan gurin cewa a musulunci kan ba a sama zaba guda uku wata Allah ka yi eh. sai kuma ya ce eh da tiyar da su kan kama zaba ba ya ce dabba yan ba da lafiya kar a kanta amma na kana yanka kai kana yanka sai ta yi to haka makaranta take ba a cikin ga abinda makarantar annabi ta makarantar iyayen gida annabi ta faɗa to amma da makarantar ba a hana ka kai take ba abinda makarantar annabi ta ruwa cikin rasu mala na ta karin hujja in aka tafiye shi ba ta da zakka da sauran da kiman tsere amsa da za mu ba wa ba tare da ainihin maɗa ko ai wani abu. jama'ar jama'ar ba a hana karbe da makaranta ba amma akwai makaranta ne daban daban kowa da abin da ya zo kuma mara muna son hujja ta ka wanda an mutum ya faɗa ta hankali mutum in ta faɗa ba sai an yi haɗa ba ina godiya mana <laughs> mm. to muna godiya alhaji abu daga talata mafara eh, to muna tare da malam ibrahim yan bala daga tsafe muna fatan yana kasancewa tare mu a wannan lokaci salamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To muna maka maraba muna fatan kuma za a ci gaba da magana insha Allah muna jin ka. Fata zuwa ga Hujjatul Islam. Yana jin ku insha Allah. Eh, tambaya ta hello. Eh muna jin ka bismillah a ci gaba da bayani muna jin ka. Na'am tambaya ta anan mm-hmm. ita ce shine a cikin sallah. Na'am. Kamar yadda malam ya bayani cewa mm-hmm. eh, idan kaman surori irin suratul ikhlas da suratul kafirun. Mm-hmm. kamar mutum ya manta ko yana bai da gama su ba uh-huh. to akwai bukata ana son ya zama an karance su gaba ɗaya kafin a shiga wata tura uh-huh. to wani lokaci muna jin muna jin sauran yan umma da sunna irin kamar sallan magrib ko isha'i uh-huh. ko da zaka zo zaka isko an kammala an kammala surori da ake a bayyane sai ka shiga Mhm. ka fara da wanda ke asusti to wajen mayarwa da za ka mayar din ne idan ka tashi ka samu ka a biyu a bayyana a asusti mhm. ana son ka yi na ka rama biyu din to a mhm. bayyana za ka yi su koko a asusti za ka yi su tambaya ta tambaya ta biyu eh. game da wajen zakatul fitr ko kuma zaka wasu abubuwa wani lokaci muna da makwabta wa'anda su kamar yan uwa ne alis na don saba tun a da mukan dan ba su zakka irin zakatul fitr eh cewa ko eh. yanzu kuma babu wani wani wanda ke wani abin da za a dauke wannan zakkan ka je ka ba kai ma wani da afari eh. yana dan kawo dan sukan tambaya har ya ba a ba su eh, ko wani abu ke da kwai kasa ya ya fi kaɗe ke alaikum. To, masha Allah. Alaikum, zamanin jin kamar Ibrahim, sannu. to to malam kun ji shi guda malam eh, Ibrahim yan bala ko eh kore yau wato mu fara da ta shi Alhaji Abu eh cewa wasu muka ce babu zakka a kuɗi kuɗi na kasuwanci babu zakka sai kuma si uh-huh. sai ya zama mutane sun ce uh-huh. ai gashi gashi dai a samu rashin fahimta eh. to a alayi halin shi al'amari yanzu da muka ce yanzu bari mu zo mu karanta dalilai mm. na cewa kuɗi <laughs> ba su da zakka mm-hmm. ko ni abu abu ɗaya muke faɗa ko da mm. yaushe muna cewa shi da kaji an faɗi mazhabobin nan aka ce malikiya eh. aka ce shafi'iya aka ce hambaliya aka mm-hmm. ce hanafiya da ma wasu mazhabobin waɗanda lokacin da gwamnatoci suka ba da satifiket eh. ga sauran waɗannan eh. um, mazhabobi guda hudu su ba su samu satifiket ɗin ba in ka faɗe su yana nufin cewa an yi saɓanin fahimta akan matsaloli na fikihu mhm. wa illa da duk fahimta ɗaya ce eh. maliku bai saba da abu hanifa ba mhm. bai saba da ahmad bin hanbal ba bai saba da shafi'i ba a ce duk ra'ayi ɗaya suke da shi duk fatawa ɗaya suke da ita ta fito eh. da sai a ce ba wani bukatar kuma a ce malikiya shafi'iya hanbaliya eh, da sauransu amma an faɗi waɗannan ne mazhabobi menene saboda bambanci <laughs> na fahimta ta fatawoyi na fikihu na'am ko shi eh. yasa ha aka samu wannan saboda haka sabani akan mas'ala ta fikihu ba sabon abu bane kuma mun taɓa yin karatu cewa abubuwan da a nasance waɗanda babu saɓani a kansu aka ce ana fitan musu da zakka mhm. wanda kuma a shi'a da sunna waɗannan abubuwan nassan da akwai mhm. nassi a kai shine waɗannan abubuwa guda tara mhm. ko abu na farko muka ce waɗanda abu guda hudu ne a ciki yawa eh? arba'atu ko akwai abubuwan noma guda hudu alkama da sha'ir da kuma dabino da inibi busasshe kaga hudu kenan a sai dabbobi su ne abin da ya shafi al'ibilu wal walganamu raƙuma da kuma shanu da awakai da tumakai sai kuma abu na na abu na ƙarshe su ne annaqda ne wato azhab wal fiddatu zinare da azurfa su kuma da sharaɗi mu a wajen mu eh. da sharaɗi cewa an kona maskokai ne bisa katil mu'amala hmm. ya zama cewa an kera su ne kira irin ta kuɗin da ake amfani da su a hukumance a matsayin kuɗi hmm. waɗannan kuma yanzu babu wannan da haka waɗannan zinare da azurfa babu wannan zakar a eh. kansu ko amma baya ga haka sauran abubuwa fatawoyi ne da istin baɗoɗi ko ba haka ba ne na malamai don haka eh. mu a ainihi a wajen malamanmu da sauransu sai mu gaya maka cewa e shi wannan duk da cewa akwai magana ta sai da sissani mhm. a wani janibi ta abin da ya mhm. shafi kuɗi ba ita nake so ne ba mhm. amma in muka tsaya shi ne cewa amsa fatawa ce ta fiƙihu kuma fatawar fiƙihu dama a bisa al'ada malamai sukan samu mm, sabani a tsakaninsu da haka waɗannan sun tafi akan cewa babu mm. zakka ta mm. kuɗi mm-hmm. babu ba zakka kuɗi sai dai kuma si waɗancan kuma sun tafi akan san cewa akwai shi kenan haka ne eh, ta wannan janibin eh, kenan wannan kuma ta maganar mala ibrahim yan bala ta magana cewa wanda ya samu ya zo ya tarar da sallah yana bin sallah wannan ka zo ka tarar da sallah kana bin yan uwan mu sunna sallah ai shine asalin maganarsa ko ya zo ya tarar da su an shiga raka'a ta biyu ta uku da ta hudu kenan eh. ko a ta uku ya riske su ya ta uku da ta hudu da su to yanzu shi zai rama sallar ragowar raka'a biyun a fili ne ko a sirce tunda idan babi ne ai na taqiya wala Allah na samun mudarati da iya zama da mutane har ka shiga wannan sallar eh. to hakan kenan tunda ka shiga yana hukunta kenan idan hakan yana hukunta ka yi irin yadda suke yi ne mhm. su a asirce suke sai ka yi asirce ba ka da wata matsala amma a gurinsu ma bayyana ba wani matsala ba ne da eh. sauransu to babu matsala yauwa ina fata an gane sai tambaya ta biyu eh. ban rubuta ta ba mhm. ban sani ba ko kun rubuta ta ba tambaya ta biyu wadda ya yi akan ah. cewa bar rubuta ina cikin rubutawa wannan aka fara ba da amsa alayi hala akwai dai wata da ta gabata can baya ban san kun abin eh mun ba da amsa wancan waɗannan tambayoyi insha Allah kafin mu gama insha Allah sai na yawwa sai na bashi amsa to ba da insha Allah na'am na mana sai wannan mai sakon shi kuma wanda lamba su ta kare da alama ta yi tuni daga jamhuriyar Niger lamba din ta kare daga takwas. yake cewa assalamu alaikum yake cewa idan mutum yana bin liman limami sai ya karanta ɗaya daga surorin aza'im kenan hmm. ya hukuncin yake wato liman ɗin kenan shi ya karanta kai kuma kana bi hmm. to shin ima'i zai yi idan liman yana yin wannan karatu ɗin kaga cewa ya shiga surar mai zai za ka iya warewa da sallah ka kai ta furada to ko ba haka ba za ka iya yin sallah ka furada to mana tare wani malam ibrahim daga kano insha Allah sai ya zama man karbi kenan insha Allah salamu alaikum wa alaikum salam to malam ibrahim daga kano muna maka maraba bismillah mana jinka ina ji to bismillah bismillah alaikum assalam wa rahmatullah a ci gaba daga magana muna jin ku na'am Kano to muna maka maraba da shigowa bismillah na gaishe da mai gabatarwa muna godiya kwarai sosai malam uh-huh. kuma muna godiya sosai don yadda muke jin karatun ku da uh-huh. tambaya ta a wannan karatun na kuna shi ne wani lokacin kana bin sallah da liman uh-huh. musamman wanda ba mazhabin ku ɗaya ba sai zama ya karanta wannan surori masu sujada da mhm. wannan yanayin ya za ka yi kenan to ga malam da dai yawa wani ma ya turo tambaya irin wannan insha Allah mhm. muna godiya kwarai sosai sujada ne in yayi ko kuwa mhm. na'am fatan Allah ta karanta alkhairi Yawwa, yawa to daman abin da muke faɗa mhm. shine duk lokacin da kaji an ce yanzu a bisa neman mudarati bisa taƙiya za ka iya yin sallah tare da wasu mhm. wannan yana nuna cewa za ka yi irin yadda suke ne haka ne ko eh, eh. wa illa inda irin yadda kake ne misali mm. gurin da misali ko za a bayyana bismillah ko kuma ba za a yi abin da ya shafi ko ba za a ce amin ba ko wani abu makamancin uh-huh. haka uh-huh. ko uh-huh. to kaga wannan yana nuna cewa aka ce za ka iya bin su sallah to za ka bi su yadda suke ne shi lokacin da kake bin su wannan sallah idan a su fiƙihun su wannan yanayi da suke yin sallah daidai da fiƙihun ne to kaga in kai sallah ka tayi amma wala da a fiƙihun su ma ba daidai bane ne ko eh. kuma ga yadda fiƙihunsu ya tanada misali kaga wannan wata mas'ala ce daban amma yanzu muna magana sallar da suka yi ta daidai da fiƙihunsu. aka ce za a iya bin su sawa'un eh. malikawa ne shafi'awa ne Hambalawa ne hanafawa ne eh. ko to saboda haka wannan babu matsala in ka bi su da wannan shi kenan yanzu wannan muna magana yanzu kana bin limami wanda eh. yake imami ne ithnai ashari ko eh. sai ya zo zai gana ko wannan magana din muke mm-hmm, yi mm-hmm. ka gani shine abin da nake faɗa cewa mutum zai iya warewa sai ya sallar safurada furada yauwa na'am to babu da na'am to malam kun ji wannan yake cewa shi bai ji amsar tambayarsa ba wannan wanda ya tambaya akan liman wanda shi ne da yanzu kuka yi magana wanda sakon ya fito min daga abdulkadir jadi eh, daga kwanni kenan jamhuriyar niger yawa shi yana so wai bai tambaye amsa tambayar shi bakin ban san ko ya dan eh, gusa daga tv tambayar su shine akan wannan bin liman ya karanta su yawa shine shine yanzu kenan abin da na kammala eh. magana irin wacce aka yi ta yawa na'am wato kenan sai mutum ya ware ya kammala mutum zai iya warewa kafin ce idan ya karanta eh. yawa sai ya sai ya karanta sai ya sallarsa shi kadai na'am to babu shi malam to muna fatan to malam kamar minti biyar rage mana mm-hmm. ga wata sakon nan bari dan karanta mana shi wannan sakon ya fito daga eh, malam abdullahi girgir yake cewa assalamu alwalaya tv mai gabatarwa amika mini gaisuwa zuwa ga hujjatul islam malam ibrahim abdullah da fatan allah ubangiji ya kara basira a tashi lafiya abdullahi girgir to muna godiya kwarai sosai malam abdullahi girgir da wannan sako naku to bisa dukkan alamu malam ban san eh, wannan sakonan da yana ga wanda suke ga hannu na ban san ba mai zuwa minti daya gari ba sa akwai wani kira da za ku yi ko kuma wani wato da yake shi bayanin a shi bayanin akan waɗannan abin da ya shafi mas'ala ta kira ai ba mu kammala shi ba ko mhm, mhm. saboda haka da dai waɗannan tambayoyi da sauransu insha Allah a bi mu a shiri na gaba za mu ƙara yin bayani akan abin da ya shafi su waɗannan mas'aloli na na karantawa in mm. Allah ya so yarda ah, tun da kamar akwai akwai ragowar bayanai dai a takaice idan Allah ya nuna mana ah, zama mai zuwa mm-hmm. da rai da lafiya insha Allah sai mu ƙara yin bayani yawwa to insha Allah muna fatan kuma masu kallo din suna mm. ci gaba da kasancewa tare da mu baki da insha Allah a nan za mu naɗe tabar mai shirin kenan insha Allah to masu kallo sakamakon lokacin da aka fidda mashi wannan shiri a nan za mu dakata muna fatan za a ci gaba da bibiyar wannan tasha ta kwalwala tv hausa a madadin ne da na gabatar abdullahi yusuf da kuma shi babban bakonmu muke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu.